الرحمن الرحيم هنالك دعا بكريا ربه قال رب هب لي من لدنك قرية طيبة ولي الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك يدك إيماني بيقيني أن الله تعالى يرضي غيره عليك السلام يبين الله سبحانه وتعالى يجي أمر كما نمريه كما شمتنا بويه فاكهة الشتاء بالصيف ya daga ƴaƴan itatuwan da ba a samun kai lokacin gunturu amma ga su lokacin zafi wa fakihatu sayfi fi shida ƴaƴan itatuwan da ba a samu sai lokacin zafi sai za su a lokacin tsari a hannun sai Allah ya tsara masa ya kini da imani cewa Allah mana biya komai bai taɓa haihuwa ba ya tsufa matarsa ta tsufa juya ce kuma ɗabi'a shi na izin filwala nan take sai ya ji ba ga tsawon bane Allah ya bashi ɗan wancan na ranar sha'awa za ka yi da ba ka iya komai sai Allah ya maka komai a lokacin da kake iya tabbakawa sai Allah ya ce tashi da taimaka maka wannan inda wannan tunani da zuwa yanzu ga nan da yanzu kana jaruriya kana kwance Allah na samar da ci da sha wanda dukkan mu za a samu ba jaririn da yake shimfiɗa mai zuriya ba da iya komai sai Allah ya yi mata komai a lokacin da ta haihu ga ta ba ne mai Allah ya ce mata fasul ni ilaiki bi jirgin na halakin ta ta fasa rai da hukumar yanayya sannan makuli wani kuma ka yi aina a lokacin da na da ƙarfi za ta iya aiki ta haihu ba a ruwan ba. ba wata tsohuwar da ta taka mata yaki wanda za a tambi mai jego amma tare da haka allah bai ce ga ci da sha ba tunda tana da ƙarfi da za ta iya wani abu sai aka ce ka kunni ilayki bi jibrin nahwa ka ba ku tutturan dabinan jirgin jira kaga lokacin da za ta iya wani abu sai Allah ya ce yi ni ne mai yi sabab ne sanda ba ka iya wani abu sai Allah ya ce ni zan mace maki komai ba a kan ne ila kuma mai ce da tsauri ne da lafiyarka da ƙarfinka ka ce ba shi da Allah ya yanka zai zai abinci ka saba ma Allah amma lokacin da ka gajiya ba ka iya tashi to lokacin kuma za ka zama inda Allah ya yi baka ba zai hana shi abinci ba Allah ka samu da yanke addini a hakikalin وكان شيخا كبيرا هرمونين يكون عين السن تضعف ووهن منه العظم يرموني كصوت والباء فقالي فمن يجي أن بشارك إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيئا ولم أكن بدعائك رب شقيا sha'ada ma suhu shaiwa kansa kurtuwa ta cinye kamiyyar da wanda wata ala ya yi isra ba ishta'ala ma su a cikin tsanarar ya zafi ta shirya amma kurtuwa ta cinye kan ba bakin daji fili daya sai farin daji kamar da jancan farin wanda ya kai wannan shi ne ake cewa sa'ala da sunni galibi gabanfansa yanzu ba ta jiya ba ne ba ba ba komai zai iya yi na gafi ba وكانت امرأته مع ذلك كبيرة وآخرة tare da yi wannan bayanin matarsa mata manyanta ta manyanta ta kuma sannan kuma tun tana da kuriciya juya ce makara ba ce ba ta haihuwa lakinnahu ma a hanzara kullum tare da wannan duk abin da ya sani ma'ana in dai a duba a ce wanda zai haihu ko wanda zai haihu ne babu alamomin tare da su yawa yin masana likitoci an yanke na wannan ba za ta haihu ba ta cikin sahu da jerin jerin giyar wanda za a ba ta tare da haka da Allah wato sai ya san ai Allah na yi komai sai mu yi mun yi da saboda haka kada ka ce akwai mustahil kai ya ba shi cikin aqidar imani da tauhid duk wani abu wanda kan adam Allah na ba shi irin wannan abin zai iya ba ka kanka yin kana iya nema ta hanyoyin da Allah ta'ala ya ce a nema a taɓaitai sai Allah ya yi wa turi وما جاءه نداء حسيا يوم جاء الله يمسى بإلحاد Allah koyi saboda yana da cikin ladabi a aƙidar musulunci ka kira Allah da sassautan murya cikin ladabi wanda umar ko kuma tabbar wa'an ko kufiya inna lahu la mu yuhtadi Allah yana cewa ko mutum ubangijin cikin kankanin da zai kuma da sassautan murya kankan mai ta'addanci ka kira Allah kamar kana kiran wani ya mai gidanka ta zanci Allah bai san yadda an gane ku to ya wuce Allah ya tafi wannan ko zakariya alaihi salam kuma Allah subhanahu wa ta'ala kani da du'a'i ne amma yujibu al-mutahu wa idza da'a inna Allah duk da ruwan da kuke da shi duk bukatar da kake da ita ba ta da girma a wajen Allah ta kuma mai sauki a wajen kasar da jalali ke yana daga cikin harbi ce mahala yanke ƙauna da tsara فلا شيء لا شيء في وجه الله انه لا يحكم وجه الله الا القوم الكافرون ما اين القول؟ لكن في الوصول أو المسلمين لا داعي ليرجع لي من لدنك ذرية طيبة يا أولي يا أمالين الرب كم الرب هو الذي يربي الخلق شيني يكي رينو ترينو سنو فتحن في كريمي sun ba ta shigo cikin zubin ƴaƴan adam ba tun kana rabuwa Allah ke rainanka daga wannan mataki zuwa wannan mataki zuwa wannan mataki zuwa wancan kuma hatta usbi habashan kawiya shine ba الذي يمثل خلقه حكيم لدنك kusurwi ya kamfani ba ka yi ruwa ka yi kyauta ka ga kyautar da mutane ke yi yanzu Allah ba ruwa kyautar da ba ka iya tsaya Allah ya ba ka kai kuɗi na rance da Allah akwai wanda zai je gida ya ji matar ta ciki ya kwana yana cewa ciwo wajen ne ke ko ba ku ne don mazan ba kuma san Allah amma Allah ya da Allah ba ka san me za ka ba da dalilin shi za ka da dalilin abin da za a haifa ma za a ɗaukaka darajar a gidan aljanna والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألحناهم من عملهم من شيء كما يجيبك يا من أيها مثل جعلنا إلى فضل أنت ضيقة أمتنك في الجنة سيتبين أثار وجدك kai mai guda da ya biyu sai ka ga kana ci da dab kana sha da dab sai kayan ɗayan ka yi bashi kafin ka sa shi wani wani nan kamfani haka ne kurwa da zama muna da taɓa da yaƙin a mu'amalar da ma'aikacin Allah ka ba mu ya ga kiji masu amfani min ladunka ay min indika zuriyatan tayyibatan ay wadan saliha sani da kwanciyar hankali iyayenka kana da kwanciyar hankali iyayenka kuma gudun saboda kiyama da zai yi saboda gaskiya ba Allahun ba su kuna kauda da musane shi inna ka sani wa ƙura Allah kai mai yawan jin addu'an bawa ne mai yawan jin addu'an bayi ne duk wannan yana sallah ne yake wannan addu'a ba a hau ma ya kuma da hau da wani a cikin lokacin da ka je a cikin ibada to kuma ka yi bambadanci ka yi ma'alla tumasanci ka matsa da neman biyan bukatunka da kariya daga wajensa a wannan lokaci ya fi cancanta a biya masa bukata قال الله تعالى

idan ka ce tana sallah tana da kara kai ma za a aiko masa mala'ika da ke ana yi masa ishara bukatar ka dariya sai dai ke da وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك أي خاطبت الملائكة شفاعة شفاعة ملائكة ya zo ya masa magana baka da baka shi ne shi ba baka da baka khifaban asma'atu zancen da aka ji yadda shi magana wa huwa qa'imun yana da yana tsallaci ne shara'i ibadati a ɗakin da yake bauta ma Allah ashe kamar yadda na faɗi da sake jaddadawa idan kana son a an da bayaninka to ka zama mai yawan bauta ga da إنما يتفقون الله من المتقين ومحل خلوته إن يكن كثيرا يكون كامل فلمن الله ومجر مناجاته ثم مجد الحمد في جانا و وصلاته كما التي صلوا جنبا ثم أخبر تعالى أما بشرته به الملائكة الذي يقول كما akan abin da ya zo ya gaya maka bal ya gaya wanda bishara da aka yi maka ga shi nan أن ya يبشرك بيحيى أيوه فأنا يتكي ce za su haifi ɗaya bishara ne a wajen wani kuma ma ya aure bai matan matan yi shi ba sai ce a gama sai bayan shekara biyar za mu koma aiwa da an nuna lahukun fa kaya hunu ba mu gani ba ko shi ke sama ke ce ma abu mu ya kasance sai baka ma san matsayin ka ba kana ganin ka ne kamar ganin ka wani ko ko kirɓe ko lafiyayye ko wannan ba shi ne ba ai abin sun ne kamin kudi ne zai ga zaune ɗan talau-talau a kan nan amma ya ta zamo ya ya da izinin Allah ko shirke ɗin lafiyayyen yana tafiya ƙasa na motsi da shirwa kawai haka wani wanda aka ga wani malama ka ga wannan ka tura ka kai da nida ka kuma Allah kan kan ba da ka ji da sani a sani da gwadari Allah ya tsawo a yi wulatu ai bi wadatin yujad laka min sulbika wato ana maka bishara da ta wanda ta gamsaban da zai fito ismuhu ya haya ko mun samu shi suna ya haya kin ba ba ce ma yadda yake ba Allah ya raka maka mutum suna suke nan sun tare ya tabbata wa mafafin musaddiƙan mai kalimatin minan ba sanda za ta haifa zai gaggata kalmar Allah kalimatin minan Allah ya ni isa alaihi salam عن ابن عباس والحسن وقتادة وإكرمة yaƙi da rero waɗannan magabata tun zuwa da ce min an ba أبو العالية وقتادة وسعيد بن جبير وغيره الحكيم كلمة الطيب ما معناتك أن الحكيم ما يكلم إلى اجتماع كلمكم على جرسية وقال سيدا في العلم والعبادة لزمت يعقوب أقل من كل من الله جل جلاله يعني العلم والأمر فيها وقال ابن عباس والثور والضحاك السيد الحكيم المتقي وكما ودنا مربعتا إذا تعطيه وأجعي شكرا كلمة سيد تفاوض لديها السيد الحكيم mai ilimi da hikima al-muttaqi mai tsoron ma'alike shi da Allah fassara وقال مجاهد وجهه هو الكريم على الله عز وجل فهو ان الله يكرم ما شئت وان وقوله وحفورا روي يعني عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وإكرمة وسعيد بن جبير وغيرهم أنهم قالوا هو الذي لا يأتي النساء والمغيب mu'amala da ba ta ba ce ta da wannan fasara alƙalin ya yana cewa cikin littafin za a shiga da ta'amidin hukukin mustafa اعلموا أن الثناء الله تعالى على يحيى أنه كان قصورا kasancewa yaban da Allah ya yi ma annabinsa ya cewa farko ne laisa kama qala laisa kama qalahu ba'dhum ba abin yadda wasu malamai suka ce innahu kana ayuban wato mutum ne wanda ya yake in ya zo mu'amala da matarsa sai ya gaza ba kasan wani lokaci in illa ya zo mutum da ya zo idan ta zan zai yi gaban shi ya bai, daga nan zai yi kawai ya zama da wani Allah ya zama mu da jama'a da ba mu kariya gaba da ke ba haka bai domin kalmar da aka yi ta ruwan labila ya ake nisa shi ne halittar rai aula ba kama da wasu suka ce ɗin nini ne wai bai da gaba أدون الأجل التي أنبيه والنبي ذاتي أتوان أنه الله يشيوه فبدأ الله يبنى كم من أنكم أن نراه خلقا وخلقا بكم من أنكم أن نراه خلقا وخلقا ba masu fassara alƙur'ani haziƙai sun ce wannan ba a kai ba wani fadin ulama da kuma malamai masu nazari an san nazari ne wanda zai tsaya ya zube ka ta zama kwalliyanka shi abinda yake nema ina gyara yake a kwalliyarka Allah ne ko laki ne kenan an gane shi sai dai kuma in an ce laki ba ana nufin wanda yake neman da fata a bari. a'a shi Allah ne yi yamiru lakal kamara sai cika ne kenan sai cika. yana neman ya za ka fito hannun sandan ba wanda zai iya cewa nan da yi ba shi ne na kai an fahimta ko yana kokari ne ya kan ya kau da duk wani abin da za a ce nan da dan yara to sai sai ya gyara daga yara kan nan da shi ne da yake cewa har yanzu بكاد العلماء ثم كنت بعشر وقالوا هذه نقيصة وعيب wannan tawaya ce eh? ko dai mutum dai ko mun ji da aka ce ai ba da miji ba ne ya zama hawawa ne shin kamala ne ko na kasa na kasa ce kuma aibi ne wala taliqu bil anbiya'i alayhi wannan na kasar ba ta dace da annabawan Allah ba amincin Allah ya tabbata da mu wa inna ma ma'ana to in ba haka bane menene annahu ma'afumun min al-dhunub Allah ya kare shi daga zunubi ka tuna ko a samartakan wasu sai ka ji suna zargin tsayon ba a tushe a kan shi da yan sai a ce bai da lafiya eh duk mun ga wanda ai bai da lafiya ni ma kai na aka ya taɓa samu na duk abokai na da muka yi gabatu cewa suke ban da lafiya wallahi kuma sai Allah ya garbabe ni me ya jarraba wanda ya mutu sai sun suna son abokan tamashin abokan tamashin ba sa son irin wannan na iya aukuwa akwai jarraba wanda Allah ya yi rubon manta cikin malamanmu a kano ba zan faɗi sunan shi ba shi da wani ya sani yana nan da rayuwar ba ya kuma na tsaye shekara biyu bayan da ya wuce ya ba ban san yanzu ba wani farfesa ne a yanzu lokacin kuma ya zo yana sajin sai aka ba shi wani darasi ne mana ko kuma mana aƙida a lokacin ya yi mana assignment yana ɗaukar mu darasi biyu ya zo ya kawo aiki ba lokacin karatun shi ba ni kuma ba na nan za ta bi zakin karatu kowa yana ba ko ba ka nan da ya tona wa ya ce ina nake aka ce ba na nan sai ce ba za a bayar ba a daidai inda nake nemo a nemo ni aka nemo ni akwai wani aboki na nan kawai a bilkarin ya san inda nake zama a lafura Ya jikin shi na hawa an ce ina zuwa da an gama raba kaina sai ya kira ni na ke na tsaya sai ya bani kainar sai ya tsara matan da ke ajin ta sai ya ce duk da su sai ce ga malamin ku da zai muku malami da da yau ba tsabtar dina ba duk da mutum da ake yi kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ja'at musibatu bi nafsiha na rantse da Allah abokai na abokan gaba su da suna ta munna ni kuma ina ga an jefa ni cikin kwanan ba yadda zan yi dole ne umarnin malami na haka na kan zauna su kewaye ni ne yi shan karatu yan gwadar ya kuma su zo a zama haka na lallaba muka rabu lafiya da malamin nan ya gama tsarin zai yi yadda ni shekara ta kewayo wallahi na shiga biyu ke zo rijistar matan don suka gani suka damu gaba daya Kasan abin da ake ce mai jakale tare sai na canza hanya na kewaya na ƙara milolin tafiya na ce wallahi tun da ya tafi ba wata za ta zama da ba ne ko ba za ta zama da wani yi kama ko ya fi mafi kashin na nan ce yi an gama wancan an ciyar samun na yi da amma ba ba ba na ra'ayi ne sai na ga dama ku je ku yi rayuwa ina liman to da liman da wanda ba liman ba akwai wambancin hukunci ne a wajen Allah wato kawai abin da ya zo mun afuwa ba za a ne kan ke afuwa ko wato ba da tunani shi ba kawai ina kokarin in fasa ba mu fahimci ne ne ma'anar hakura ba wai wanda bai da lafiya a wanda ya yi ƙoƙarin tsara kanshi ai san da aka ce zan aure akwai aboki na na nan da Allah ya ce wallahi ƙarya ne ba shi bane a nan za ne yi kuma yana da rai ya ce wallahi ƙarya ne to ne waɗannan abubuwa don girman Allah matasa a kula shi ne ma'anar kinsa matasa a kula yawwa lokacin abu a yi shi kullum har gobe ina gaya ma matasa ka je jami'a karatu ka je in ka bi ta 'yan matan jami'a za ka yi kamun igiyar wara ba harkatu ba karatu kuma duk ku gama shiriri tanku wani alhaji ya zo ya ɗauke ta ne sama da ita sai kuma an maka kana hamma ba kama tsaya kai karatun ba kai nauyi za ka ɗauka ita ko ita ce nauyin za a ɗauke ta ta zannin da za ka sha shi ta za kun tafi sanyi Ko kun ji wannan shi ne muhimmi Allah ya tsoro to ma'akumu yana ko wanda Allah ya tsare shi da zunubai ai ya aki haka Allah ko hasurin ba abin da ya haɗa shi da wata kai ka ce bai iya mu'amala da ita ne wakila mani'an nafsahu min ash kun ka ce hasum ma'anarsa wanda ya hana kansa in wata sha'awa ba dan bai da sha'awa ba a'a ya kau da kai وقيل ليس له شهوة للنساء فكل شيء بيد شهوة مدى وقد قال لنا من هذا أن عدم الحجم على النكاح من كذا بيان انت متعين فهذا قال وانت الجك بيد المآملة إن جاء أورين هكاش توايا كيف تجيش وإنما الفضل في كونه موجودة ثم يمنعها آه kana da lafiyarka kana da sha'awarka amma ka ana mu'amalan da sha'awarka da hanyar da Allah ne ya ba. yawa wannan shine daraja imma bi mujahadatin ko dai ka kana jihadi kana ɗaukaka addinin shi ya ana ka ka isa kamar annabi isa bai aure hakan da'awa au bi kifayatin min Allah ko kuma daga wani tsaro da kariya daga Allah subhanahu wa ta'ala haya haya kamar ya haya alaihi salam kuma hiya fi haqqi man qadara alaiha amma ku sani ga wanda ke da lafiya kuma yana iya yin aure wa qama bil wajib kuma zai iya tsayuwa da wajibi fiha na abin da ya wajaba na auren ولم تشغله عن ربه درجة عليا kuma ba wani hidima wanda yake ma ubangijinsa wanda za ta kai shi wata maɗaukakiyar daraja ba bai ba sa ni hukunin zama ba yana ta jihadi da tsari da sun ka ɗauka ne da taimiya bai taɓa wani ba amma duk duniyar musulunci ka gaya mun inda za a yi maganar waɗanda suka yi taimako a musulunci ba a ambace shi ba sai ka rasa wai yaya aka yi yin rubutan kuka da yi littattafai mujalladai bila adadin wanda kai yanzu ka ɗauko a fatawun shi aka ce zauna da karanta daga bango zuwa bango gaba ɗaya yanzu ka zo mana aiki sai tsakura sai tsakura in wata matsala ta ta zo ta zuwa zamin ka ba shi gobe da alƙalami irin na da ga tawada a tsoma a cikin kwalba ko a cikin gora sannan a karkace sannan a rubuta ba rubutun biyu ma ko balantana ta ce da haka suka yi ba kuma babu latirin da a ci balbal kai jama'a maza sun tafi sai maza ne Allah ya sa ta musu da gidan aljanna. Wani mu kamanta ma na gadara. وهي درجة نبينا صلى الله عليه وسلم كنت وانا يتشي درجة النبي صلى الله عليه وسلم يا هو جهادي كما يا هو أولي an gane ai wannan falala ne kuma Allah ke ba bawa allazi lam yashkurhu kasratu kunna an ibadati rabbi kaga in ne ai da awani ga annabawa sai kenan idan bauta ne babu kamar shi yakan tsayi wajen haka ba ta tuba ba ka san ya rasu yan ta mata tara kuma shekara kuma ya haɗa sha ɗaya lokaci guda kuma kowa yana ba ta haƙƙinta kuma bai hana shi kiyamun yayi ba kuma duk hidiman al'umma bai hana shi ba ba mai hidima kamar sa a da wannan kuma zalika fadlillahi yusihi man yasha bal zadahu zalika ibadatan bal ma wannan awatayyan da ya yi sai ya tsara masa ibada bisa hamsini hinna ta hanyar tsara matanka ba wanda ba ce korafin ba sai da miji ko ba ta gamsuwa da miji wa qiyamihi alaihinna da kuma yadda ya tsayu wajen tsara hakokin su asali shi miji in dai ya cika miji to komi na iyali yana gari ba kamar kai wani to za a yi hifti hifti yi za ki koya a kwanar wa yake ana hifti hifti a musulunci ba wani maganar hifti hifti in ka bata ke aiki ta ne in kai mata insani shi ke sai kuma ke insani ina fatan an fahimta amma ka tilasta mata a ta yi haram ta yi haram sai ne za ka ce karke aikin ko kuma ka san cin daga shan da wankin daga wankan da maganin da daga kanka yana kanka yawa har kudin a kai wa amma za ta bata wajen iyaka ne yin fito ta hakin yin ta hakin wajen kwaje a alayyar wasu falin jikin ma ta rullawa ya ka'ida kenan malam kariya kenan to haka annabi yake waqti sabihi lahunna da kuma yadda yakan tsayu ne annabi ba an an tambayi Aisha wai idan annabi ya shiga gida me yake yi take kana shi ne da Ali yana mamakin sa hidima ne hidima ko ka ga ba abin da ya hada da tangare eh wani ma ka ba shi rariya da gari an sun sai ya rinka galaki ɗaure kama yadda zai kaɗan rariyar ba ya dangane ya kamata a ke irin su kiran su yanka alayyaho su kaɗa miya su kariya ya hana yi ko wannan allah sallallahu alaihi wasallam yana da shekara da wani aka ce gane jini na jari aisha ce kun san duka duka rayuwar talloli da abin eh, shekara ta kwan kai da mazan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma ya shekara ta jin daga gidan duniya kaga ya wuce hamsin da eh, wanda ya wuce hamsin a ce muke yawo a yawan maganar ya manta Oh, ya ne ke aikin? Suna da yawa ne. zai lauya ko shi ake zo yi ba to ba ka san ba daga lokacin da aka ce tana da mata kuma kuna zama kuna wannan ƙananan aiki shakuwar za ta fi ƙarfi fiye da lokacin da take zuwa ga kuma za ka ga tumbuɗin ƙauna da soyayya saboda ne ka mai da kai ita ta mai da kai kai ka ta mai da mai ne amma sai dai ka zo kana mazura cikin ba kai yanzu ba gama abinci ba wani ya za a yi a shabu a shigar kicin ko ka dawo yara kila da wata yan da ake shayarwa tana ko tana ihu tana na gama mama ko can ga dame na zuba nan kuma ga shi ba a gama karkaɗan da za a zuba a tuba zuwa ba ka kama ta kuma da zai da wanne za ta yi ka da ba a nama ke wajen alamai na kuma wajen tabuwa a nama ba ba a yi da gaske kuwa ba a yi da gaske saboda haka da matan da mazan duka an zama tunkura ba su fara daukan mutu yan aiki to ai tsani yana biyu wa da ne a wani lokaci kafin ji na miji wani ke kyautar ne sanda zai yi ne canza hankata ne ba in yi ba daga baki nan ta kai ga gaban eh ta ba da sai ba ai ba ba ku saboda sun ga abin da kuke yi ne Allah ya tsare sallallahu alaihi wa sallam azab kullillah sallallahu alaihi wa sallam wa hidayatu iyahunna kuma kai ta kai wajen karantar da su da shirye da su ba bal kasara أنها ليست من حدود دنياه هو بل قد صح أنها ليست من حدود دنياه هو وإن كانت من حدود دنياه غيره كما الذي يا فقي إريئه سوى باس جدا أنها ليست وهو من دنياه هو وإن كانت من حدود دنياه غيره wato ba su ne kawai rabaninka a duniya ba duk da wasu su su ne raban nasu an gane ko eh matan ka san kamar yadda wannan yake kira ne lamari in ba ka takan kasance hukunci da tuba da mata duk da ne tun da littafin ya kwanta ma na ban nuno ne sani ba ba wai su ya sama gaba ba shi ne ake nufi a nan irin wannan mai wannan baitocin da yake himmarsa kan kasance uku ci da fata lafi kenan sai kuma a sa su ba ya za a duka mashi da mai tsawon sai kuma mata wani ko ya duniya ta bita ya duka zuwa a kenan suna kan wannan daga yana ta fi ruwa ne biyu da rikice Allah ya tsawai Yaushe shi ba su ya sa a gaba ba amma ta wata aka yi na cewa ku jefa ilayya min ku. an sa mun kaunar cikin abin da ya shafi duniya ko an sa mun kaunar a gani ku biba ilayya min ku a tsini wani sa wani ilaka wata aini tilka lafi a tuhadisin yana cewa ne kan yayan ko tashi ne an sa mai san kaɗan daga cikin abin duniyar ku a fi turare wanda ba da mata an sanya farin ciki na a kaiwa yin sallah da haka ko lokacin farkon musulunci in mutum na jirgin ka annabi ya kanke da bilal a rashida bi haya bilalu bilal ta mana sallah ka hutar da ruwan bala'in nan azabar da kuma da ba tudu annan mata annan mata da annan kusur cewa yau ko ga annabi a ya cewa a tunu ne lai da annan gula ya ce ne ta yabon da aka yi masa a tun ba nan sa bai yi ya ma'amala da matarsa ba bal ma'ana ku kama fara hukuwa wa kai ku annan ku a tunu min alfawa ya fi wa sabuwa ya tsara kan gaban alfasha ko wani ne da duk wani aiki na tsaron kyanar mashin ba'a wala yi na ƙura duka min tarzuni da yin nisa wannan mai hana ya aro wata ko mata ba alhalal na halal wani shiya ne jinna wani la ne jinna da kuma mu'amala ya zanta da su ne ne shiya ne jinna wani da kuma haifar da ɗaya ta da su falfadi fa'amu wujudin nasiru da kuma su'ani kai in ma ka jiyar aya za a fahimci cewa ya samu zuriya daga addu'an zakariya wanda ya gabata rabbi hamdi lilladun tasriyatan tayyibatan innaka antal wahhab an gane ko ka annahu qala waladan lahu zariya wa nasalun wa aqib kamar ai du'ani yana nuna Allah ta bani da wanda zai samu ƴaƴa da nasar nasar wato tsatso wa aqibi da kuma waɗanda za su biyo bayan ka su ne aqibi yasa ai kafiran suke ce ma annabi afta kan yi laisa lahu akan yana ce ina shari aka wala aka Allah subhanahu wa ta'ala a'ala قوله ونبيا من الصالحين هذا بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة بولادته سوى النبي زيدا سن زيدا ما النبي cikin na gaba bishara ce kadi bayan nubuwa aka ce zai zama annabi aka yi masa bishara bayan bishara da haihuwarsa kuma aka ce dan zai zama annabi fa huwa a min al-ula kaga wannan nabi ya ne na farko za ka iya haihuwar ta ya lalace amma a ce za ka haifi ta ya zama annabi ba ma kalibi ba ai an gama ko Allah ka ba mu kada kai ka kauli hilu ummin musa inna radduhu ilayhi wa ja'aluhu min al-mustaqim kada Allah ya ba mahaifiyar Musa bishara tana bakin cikin ta sa a akwati ta je ba shi sai Allah ya mata ilhama inna radduhu ilayhi kwantar da hankalinki za mu dawo miki da sanki cikin ba bishara ba ce sannan waja'iluhu min al-mursalina za mu sa shi cikin jerin manzannin da za mu ba ka annabi ba bishara ba ce to da ka farkon da ta biyu wanne da ta biyu to haka wancan baya ce wanda bi ya zina fari nina wato wancan aya ta da ne ta ce فلما كان صدق زكريا عليه السلام هذه البشارة لو كتبنا النبي زكريا يتوكلت بشارة فبدا أخذ يتعشى من وجود الولد منه فأدى الكبر فينا معي ليس أمنا بأن يكون بها توفر قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي آخر ألا يحزنك عن أيها أشيك مثلا مني هذا أنا سيكون غلام kai gulam da ne saboda an sa mishi suna an kasa mishi a gane ko can ko ya ce mafi hamdin lalabin mazuriya da bai ba da dole saniyi an gane wakar ba lagar biyar shi ba zuwa ra'ad ya aka ga mata ta bakara a juya ba ta haihuwa kala sai mala'ika ya masa kwantar da hankali shi ne almalaku فذلك الله يفعل ما يشاء هذا لا يأتي به in Allah ya ce kai ne kai ne in Allah ya ce ba kai ba ne kuma wallahi ba kai ba ne kuma abin da yanzu abin da ke yawa yanzu nan za ka ga mutum a babban kuje ba sai a jirgin sauka sai ya sauka dole sai ce shi ne ya ji wani da zuwa ya da sai wata kaza ne na sauka <laughs> kai ana ana kama kariya a kasan nan da mace ba a ba ta shi ne lokacin da ba ta kawai daga ko kwanan nan ko shi ban jiya ma wani ake kyauta sai ce na yi kyauta wato duniyar nan duniyar nan wani ake duniya da an gari na ne ba su ji kwanan eh, yadda ta san mai alalana zazzagowa a gwangwani alala na cikin samu cikin gwangwani gefe da gefe ko ina yana tafiya a zarga wani sai ba su Allah ta kama mana imani ka Allah mai cikin na amma da haka ne a wa mafata hakama abubuwan lafi a wani haka alaba min Allah ya yana da girma la ya jiru shay'un ba wani abin da ke gajiyar da Allah ya yi فلا يتعاون ظنه أمركم الله ولا أبو الله ولا ألا باء الواء إلا له باب قال ربي اجعل لي آية فتألا لي ألاما لتسوك دون أمر يا ألاما في الآن جن داري دار النسوع أخي جن داري دار النسوع أي هكذا ملائكها علامة تستدل بها فقوة علامة لكل زمن دليل hujja ala wujud waladi bihi cewa lalle kan ka mata قال آية فلا تكلف ka فلا تتعيان ne? من ba, ke kurban alama kirman wanda ta fito daga wajen bauta ka ni ka yi magana da kowa a duniya ka ka aka kulla ki to mata ka ta saka illa an ba sai dai isha ba alhamdu alisha وترى ثلاثة أيام سوية فأنا شف شف شف في يد الرسول المدنة هو الدنيا فلا تجي يا أبا تلك أمر الله يبالغون أي لا تستطيع النصر ما أنك سوي كثير كعبد الله وأنا يمكن كان تميل هو قوم بعضهم كان الليل ولا تجي يا أبا أما قال هو لي وثلاثة ليال سوية cikin nazarin kenan sun ba a mako mera da kasar cikin zikin wani wancan da ke hada ya hada a ganin aka wace ke yawai ya yawai da kuriya ya yawai da tafi idan ya samu kai shi a wannan sa'adi da ya wuna a ke jiskan da allah ne maka hikima a kasar cikin bauta ba shi ne godiya shi ربك آتيتني من الملك وألزمتني بتأويل الأحاديث فاتر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألزمني بالصالحين يوسف بينا هذا نبغي ولا ألا يبي تنشا وألزمني بالصالحين haka bayan Allah ba su jin bincika ba su ɗaukar kan wasu واذكر ربك كثيرا وتبين بالعشي واليسرى فيويت امه مبنيه كالسوقي سوقي kuma kai ta masa tasbihi game da rana safe da yamma ba kai a ci zan kusa akwai bayani da zai zo fi ke hazal mafa cewa wasu rabata ka ce wa ta bi ake wani bata za mu yi bayani dalla dalla fi awwal suratul yi insha Allah a lokacin da muka zo farkon mara maryam da jan Allah Allah ta nuna mana rana nan za mu ga sha Allah ga alajar aya ta akwai ne a yi lafiya da Allah kan da kuma